بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات الله بالدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya kawo mu yau goma ga wata Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daya da dari hudu da talatin da takwas kuma yau biyar ga watan shida miladiya dubu biyu da goma sha bakwai a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma tafsirin mu bai gushe ba yana gudana a cikin suratul ma'ida za muna cikin aya ta ɗari duk a cikin wannan sura mai albarka kuma wannan shine majalisun mu na sha uku a cikin wannan shekara Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya ƙara fahimtar da mu alƙur'ani mai girma Allah ya sa alƙur'ani ya ce ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala yana ba mu ƙa'ida ƙa'ida mai mahimmanci a addini ƙa'ida mai mahimmanci a zamantakewar rayuwa ƙa'ida mai amfani a hankalce Allah ta'ala yana cewa kulla ya tsawi khabisu wa tsayyib ka faɗa musu cewa mummunan abu da lalataccen abu ba zai yi daidai da kyakkyawa kuma nagartacce ba walau a'jabaka kasratul khabith ko da yawan mummunan mara kyau lalatacce ya burge ka ya tsorata ka ya dau hankalinka fattaqullaha saboda haka ku yi taqwa ya kuli albabi ya kuma abota kwakwale da hankula la'allakum tuflihuna ana fatan da izinin Allah in kuka zama masu taqwa Allah subhanahu wa ta'ala zai samu babbar rabo wato aljanna al-allamatu al-qurtubi rahmatullahi alayhi yana cewa a cikin tafsirinsa qala al-hasan ya ruwaito mana maganar babban tabi, al-Imam al-Hasan al-Basri Abu al-Hasan rahmatullahi alayhi yace al-khabith wa tayyib da Allah ta'ala ya ce mara kyau da mai kyau al-haram wal halal halal da haram ba za su zama ɗaya ba daga cikin al shi ne al-tayyib alharam shi ne al-khabith to ba za su zama ɗaya ba sai ce wa qala as-suddi babban malamin tafsiri al-imam suddi shi kuma yace ce al-mu'min wal kafir da mummuni da kafiri ba za su zama ɗaya ba da mummuni da kafiri ba za su zama ɗaya ba tafsirin al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alaihi sai ya fassara al-khabith da ma'anar al-haram ya fassara al-tayyib da ma'anar al-halal halal shi kuwa al-imam suddi sai ya fassara al-khabith da ma'anar al-kafir kafir sai fassara at-tayyib da ma'ana al-mu'min wato mu'mini mai imani wakila wasu kuma malaman ba al-imam al-hasan al-basri ba al-imam as-suddi ba suka ce abinda ake nufi da al-khabith da at-tayyib sai suka ce al-muti' wal-asi mai da'a da kuma mai sabo mai da'a shine al-tayyib mai sabo shine al-khabith wakila wasu kuma suka ce الرديء والجيد mummunan abu أبو abu mai kyau. duk bayan al-Imam al-Qurtubi ya kawo waɗannan tafsiran har kala hudu guda hudu sai ya ce wa hadha ala zarbil misali wannan misali suke bugawa ba hakikanin tarihi suke mana ba akwai abin da malamai suke cewa at-tarihu bi zarbil misal in an tambaye ka an ce me kaza to makin ka ba da haƙiƙanin ma'anarta sai ka buga misali sai ka buga misali misali sai aka ce menene masallaci sai ka ce wurin yin sallah sallah kawai ake a masallaci ka buga misali wato daga cikin abubuwan da ake a masallaci akwai sallah amma ana karatun qur'ani ana yin itikafi a masallaci ko ana wa'azi a cikin masallaci ana ambatan Allah a cikin masallaci amma sai ka buga misali sai ka ce da aka ce maka me masallaci sai ka ce irin sallah wannan a tarif bi darb misal ka buga misali amma baka ba da hakikanin ma'anar masallaci ba to shi ne waɗannan malaman su ma sai suka buga misalai wani ya ce abinda ake ce ma al shine Alharam haram at-tayyib tafsirin al-imam al-hasan al-basri ke al-imam suddi ne daga cikin manya-manyan malaman tafsiri shi kuma sai ya fassara sai ya buga misali sai ya ce al-khabith al-kafir kafiri ake nufi at-tayyib mummuni ake nufi wani kuma ya ce a'a abinda ake nufi ar-rabi'u da al-jayyid al-khabith shine ar-rabi'u at-tayyib shi kuma shine al-jayyid to shine sai yake cewa wannan ala zarbil misali wannan misali ne suka buga amma dukkaninsu والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمور إن جتتشيا مغنى إتشي وأن اللفظ إن الخبيث دع الطيب يا جمع ذكا وانا أبو تعب ميكو ذاك إيه سفن داش دع الطيب تعب دي زما مركو ذاك سفن داش دع الخبيث ina jin mun gani so daga alkhabith lalataccen abu abin da bai da amfani abin da babu alkhairi a cikinsa abin da babu amfani a cikinsa shine alkhabith a tsayin duk abin da ya kasance mai kyau shi sa Allah ta'ala da ya tashi siffanta matan kirki da mazan kirki sai ya amfani da abdayi ba da abdayi mu. da ya tashi zai yi bayani akan matan banza da mazan banza sai ce al da al الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم شراب لهم مغفرة ورزق كريم حاجة على على تسع الخبيثات للخبيثين لا لا تكون ما تا وسم شنشن تسمى مزاج ما لا لا تكون مزاجي والخبيثون للخبيثات سن لا لا تكون مزا وسم شنشن تسمى مزا لا لا تكون ما والطيبات للطيبين sannan matan kirki sun cancanta ne su zama mazan matan mazajen kirki sannan wasayibu ne ba, sannan mazan kirki su kuma sun cancanta ne su zama waɗanda za su zama matansu matan kirki a ganin Allah ta'ala a abadi na kirki na hali na gari ke siffanta maza da asayibu in na kirki ne in ba na kirki ba ne sai ya fanta su da alhadisu matan kirki ta ka ci at-tayyibat matan matan banza sai aka ce musu alhadisa gani saboda aka lafazi ne da ya gami ba a fassara shi kawai ana nufin mummuni ko kafiri mummuni da kafiri ko abu mai kyau da mara kyau ko halal da haram ba a duk sun shiga ciki su ne alhadis da al shine sai al-imamu al-qurtubi rahmatullahi alaihi sai yace yatasawwaru fil makasib wal amal ana samun al-khabith da at-tayyib a cikin al-makasib wal amal abubuwan da mutum yake na sana'o'i da kuma abubuwan da yake na ayyuka akwai aiki al-khabith akwai aiki at-tayyib akwai sana'a wacce take tana cikin at-tayyibat akwai sana'a da tana cikin al-khabithat shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne annabi sama ya lissafa mana wasu abubuwa da ya kira su da habib kulwanul kahini habib kudin da karuwa kudin bokanci kudin bokanci habib mahawul baghi habib sannan kudin da karuwa take karuwanci a siyasa a bisa sun ce khabithun abu ne mara kyau kazan tani kun ga lafazin ke kenan sannan yana shiga cikin yana shiga wannan yana shiga cikin mutane a cikin mutane akwai rajulun tsayyib akwai rajulun khabith akwai imra'atun tsayyibatu akwai imra'atun akwai mutumin kirki akwai mutumin banza akwai mutuniyar kirki akwai mutuniyar banza kun gani sannan wal ma'arifi fil ulumi min al ulumi haka nan ilmu akwai al ilmu tsayyib ilmin alqur'ani ilmin hadisi ilmin fiqh ilmin usulul fiqh ilmin hadisi ilmin suluki ilmin gasinan ilmin hisabi ilmin lissafi ilmin injiniyanci ilmin likitanci duk wannan yana cikin mai yana cin al'ilmu tsayin sannan akwai al'ilmul khabi ilimin bokanci ilimin sihiri eh, ilimin duba da sauran ire-iren su ilimin koyar rawa ilimin ilimin wake-wake duk sunan su ilimi amma mai suna cikin al'ilmul khabi wadancan kuma suna cin al'ilmul tsayin to da haka ya kamata a fahimci alƙur'ani da lafazinsa wanda yake mai tsadi ma'ana wanda take buɗaɗɗiya ba ciyar ma'ana ba wa ghairi hada makamantansu Alkabisu khabithu min hada kullihi la yufiqu wala yunjab duk abin da ya zama lalatacce a cikin waɗannan abubuwa to babu rabo a cikinsa kuma ba shi da alkhairi ba shi da amfani wala tahsulu lahu aqibatun wa in kasura sannan makomarsa ba ta da kyau komin yawansa inda ya kamata ka gani komin yawan abu mara kyau to ba yi da makoma mai kyau mutanen banza komin yawansu idan ba su tuba ba Allah ta'ala kona shi ilimin da ya zama ba shi da amfani komin tare komin yawansa ba yi da amfani ƙarshen sa halaka shi yasa tun can da malaman mu suka yi rubuce rubuce akan haka al-imam ibn rajab rahmatullahi alayhi yana da littafi ya samu suna فضل علم السلف على علم الخلف littafin ɗan ƙarami mai ban sha'awa mai mahimmanci mai a cikin farkon littafin sai ce ilam anna ilma ala naw'ayn ilmin nafi'in wa ghayri nafi' ilimi ya kasu gida biyu akwai ilimi mai amfani akwai kuma da ba akwai ilimin da asalinsa Allah ya yabe shi mai amfani ne amma yadda aka neme shi zama ba shi da amfani Alamtara tara ila huwa wa qad lu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fantalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin wa law shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa fa mathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi al-had aw Allah ya bashi ilimi ya san littafin Allah amma kuma baya aiki da abin da ya rubuta kaga wannan ilimin nasa asali ne amfani ne amma shi bai masa amfani ba ilmun nafi'un lakin lam yanfa sahiba bi su'i niyyatihi wa iradatihi ilimi ne mai amfani amma bai amfani mai shi ba saboda mai saboda su'ul irada saboda fasadul irada niyyar sa mummunan niyya ce fasadul irada yurisu fasadal amal idan niyyar mutum ba ta da kyau aiki shi ba zai zama mai kyau sai ya tara ilimin ya tara ilimin ya tara ilimin amma kuma jahili ya fi shi ya fi shi ya fi shi ban sha'awa sannan akwai ilimin da asali Allah madaukakin sarki ya zarge shi ilimi ne a asalinsa bai da amfani ilimin sihiri وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم kaga ilimi ne da bai da amfani tun asalinsa wannan yana cin al'ilmul hadis ilimi lalatacce to da ka ba yi da amfani sannan wa tsayibu abu mai kyau wa in kalla na ce ko da ɗan kaɗan ne to shi ke da amfani abu na alhayi ko ɗan kaɗan ne sai ya zama ya fi amfani sai ya zama yana da amfani in aka ce abu mai kyau ne ko ɗan kaɗan ne sai ka yana da amfani ruwan fata in ka cika tankuna ba drums ba tankuna ka cika da shi ruwan kududdufi da kazanta ke shigowa cikinsa akwai fatani a cikinsa zai taba wanka ba amma ruwa kuta ɗaya mai tsarki a zahirul mubashir in ji malaman munafik al-ma'ul alladhi lam yataghayyar launuhu wala ta'amuhu wala ra'ihatuhu ɗanɗanansa bai canza ba sa bata canza ba sannan kuma kanshin shi bai canza ba sai ya maka wanka sai ka yi wankan tsarki da shi sai yi alwala ka bauta dama Allah kun gani wa wannan shi ne abu mai kyau da mara kyau misalin abu mai kyau da misalin abu mara kyau kenan mara kyau komin yawan ta ba shi da amfani mai kyau komin kankanta ta shi ke a da amfani shi ya sa magabata a babin ilimi suke fifita ladabi akan ilimi al-imam ibn mubarak rahmatullahi alayhi abdullah mubarak dai daga cikin manyan malamai da aka yi kusan sa'o'in sa al ya yi karatu wajen al-imam amma sa'an sai yana faɗi yana cewa nahnu ahwaju ina katirin min al-adabi min katirin min al sai mun mutum ya ya fi yawa fiye da ilimin in ya zama tarin ilimi kike da shi amma ba tarbiyya tarin ilimi ba hali na gari kana cikin waɗanda laraba ke cewa kasura Shaku wa kalla shakiru masu kuka da shi sun fi yawa masu gode mai ba su da yawa kaga ilimi ya zama bai da amfani ya zama alhilmul khabir amma ilimi ɗan kaɗan wanda akwai ladabi a cikin akwai sanin haƙƙin masu haƙƙi da girmama waɗanda suka cancanta a girmama su da jin tausayin waɗanda suka cancanta a ji tausayin su sai ilimin ku da ɗan kaɗan ne ya zama ya amfani wancan kuma mai tarin ilimi da yawa sai zama ya cutar da al'umma saboda iliminsa sa al ne, hadisu ne ba al-ilmul sayyidu ina cin mun gane jamilul aqibati sannan abu mai kyau ko da ɗan kaɗan ne shine makomashi take da kyau sai malam al-qurtubi sai ce qala Allah ta'ala shi nan Allah madaukakin sarki yana buga mana misali sai ce wal baladu tayyib wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كنت الله تعالى والبلد الطيب idan gari mai kyau ne ƙasarsa tana da kyau yanzu in za ka yi noma ai zuwa ake ba ka ce wannan ƙasar mai kyau ce wannan kuma ƙasar sai a ce ba ta da kyau a ƙasashen ma masu kyau sai a ce wannan ƙasar za ta fi kyau da masara wannan za ta fi kyau da dawa wannan za ta fi kyau da gero wannan za ta fi kyau da alkama wannan za a wannan doya ma za ka za ka za ka shuka kaga wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi gari wanda ya zama mai tsarki mai kyau kasarsa mai kyau ce yakhruju nabatuhu bi idni rabbi yabanyarsa shukarsa tana fitowa da izinin ubangijin garin ubangiji Allah subhanahu ta'ala ce sai ta fito a matsayin mai kyau wannan ma'ana ta fili kenan ma'ana ta nesa albaladu tsayibu gari mai kyau ya kudu labatu ƴaƴan garin za su rika fitowa a matsayin mutanen kirki saboda mahallansu mutanen kirki ne a cikin kamar yadda muka shafa ne mahalli na tasiri a tarbiyyar mutum mahalli na sa ka zama mutumin kirki ko ka zama mutumin banza mahalli wajen da kake zaune na da tasiri makwabtanka suna da tasiri a kanka shi ta maraita ko ka so ko baka so ba suna maka tasiri kun ga wal ya khudu na nabatu bi idni rabbi? amma wallazi khabuta garin da ya zama lalatacce kasa ce lalatacciya la khudu illa nakida abinda garin zai rika fitarwa in an yi shuka a garin to ba za ta fito ba sai a matsayin lalatacciya ciya haka mutanen garin za ta fito a matsayin mutanen banza yanzu akwai garin da da ka zo an tambaye ka an ce daga gari ka za ka kake sai a baka wata girmamawa ta musamman yi tsohon tarihin zazzau Allah ya dawo da shi ilimi ilimi duk inda ka ji aka ce ai daga zazzau kake sai ga ana baka wani matsayi na musamman wanda yake kila a garin zazzau ba mutumin kirki ba ne ko kuma jahili ne shi bai san komai ba idan ya tsallaka ya tafi wani gari aka ce daga wani gari kake sai daga zazzau ne sai kaga ana ba shi wani matsayi na musamman ta taba zuwa wajen wani malami a wani gari ya ce a ah, a ah, a ah, ai man ai malam ko ko ka zazzau ai malama ce ka zawo ka san kwance ba ta san alhamdu ba ko ba bahaushe ya ce ba ta san alhamdu ba yanzu tsakani da Allah wanda bai san alhamdu ba da su. ba ce kaza ba ta san alhamdu ba sai ta duka a makogoro sannan wai za sannan ta san alhamdu alhamdu ba alhamdu alhamdu mubtada lillahi alhamdu ma aka ce ba ce lillahi ba alhamdu kawai kalma alhamdu mubtada ba khabarin ba komai komai alhamdu yake alhamdu yabo to ba ta san alhamdu ba sai ta duka a makogoro an ce in ta zazzauce ta je wani gari malama ce sai a ce addajajatu shaykhatu ko ash-shaykhatu addajajatu ko wai malama ce kage tasiri da riki kun ga Allah ya ce albaladu tayyib ya siffanta shi da azzi gari ne kyau sai aka ce wallazi khabuta shi ku wanda yake gari ne lalatacce la yakhudu illa nakida ai la yakhudu na irin sa baya mutuwa sai a matsayin lalatacce kun ga nan al-Imam yana sai tattabo mana cewa wannan ma'anar ta al-khabithu da at-tayyib ta shafi komai nan gashi ana sukkanta ke yanzu wanda ya ce ana nufin al-mu'minu da al-kafir ne kawai kaga ya kuntata ma'anar sannan sai yake cewa wa nazirul ayati sannan wata ayat da ta dace da wannan a ma'ana qawluhu ta'ala fadan Allah madaukakin sarki da ya ce am naj'alul ladina amanu wa salihati kal muslimin أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات shin yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na gari kan mufsidina fil ardi kamar waɗanda suke banna a ban kasa za su zama ɗaya al mufsiduna fil ardi sune al khabithu الذين آمنوا وعملوا الصالحات سنة الطيبون أم نجعل المتقين كالفجار ko ko za mu sanya masu takawa masu bin Allah masu nisantar abin da Allah ya hana kalkujjari kamar masu aikata abin da Allah madaukakin sarki ya hana kuma suke kin yin abin da Allah ya umarce su kaga ba za su zama ɗaya ba kun ga nan ma al-khabith da al-tayyib al-khabith da al-tayyib al-fujjar sune al-khabithun al-muttaqun su kuma sune ba al-tayyib kun ga ya shafi mutane ki? sannan sai ya ce wa qawlu da kuma fadin Allah ta'ala da yace am hasiban ladina idtarahu sayyi'ati أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أم حسب الذين اجترحوا السيئات yanzu waɗanda suka aikata mummunan aiki suna tsammanin an naj'alahum sai mu dauke su musa sa su daidai sawa'an daidai kallabi na amanu wa amilu salihati kamar wadanda suka yi aiki suka yi imani suka yi aiki na gari masu banna sai su ce daidai suke da masu imani masu aiki na gari mahyahum wa mamatuhum da ransu da mutuwar su zama ɗaya a duniya su zama ɗaya a lahira su zama ɗaya a'a za a ma ya Allah ya ce wallahi yin wannan hukuncin da suke yi a mafalwarsu ya muna na hauka ce ka ce da kai da kake zaba ma Allah da mutumin kirki ku zama ɗaya tun a duniya ba dai suke mutumin kirki ya fi ka kwanciya hankali ya fi ka natsuwa Allah ta'ala zai sanya sansa a cikin zukatan mutanen kirki kai ko da kake mai saban Allah Allah ba zai baka nutsuwa ba Allah ba zai baka kwanciyar hankali ba sannan Allah ba zai sa kanka a cikin zuciyar mutanen kirki wannan ka'ida ce ta Allah in kai mutumin kirki ne Allah kudin sarki zai sanya tanka a cikin zukatan mutane hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana kiran mala'ika jibrilu alaihi salam idza ahabba Allahu 'abdan nada jibrila idan Allah ya so wani daga cikin bawansa bayan sa sai kira mala'ika Jibril ya ce ya Jibril inni ahbabtu abdi fulanan fa ahibba bawa na wani ina son shi kai ma ka so shi sai Jibril ya ce na so shi thumma ya'ti Jibril ahla as-samawati sannan Jibril ya zo wajen waɗanda suke rayuwa a sama mala'iku da annabawa da mursalan Allah sai ya zo ya ce inna Allah ahabba abdahu fulanan wa kan amarani an uhibbahu wa kan ahbabtuhu fa ahibbuhu ce Allah ya ce min yana kan bawa shi wani kuma ya kurce ni so shi kuma na so shi kuma ku so shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa yulqa lahu alqabul fil amr daga nan sai a bashi karbuwa a banka soyayyar Allah ce sai Allah ta'ala ya sa kanka in ka so Allah ka bi Allah Allah ya soka mala'ikun Allah su soka a gaba gaba mala'ika da biyu sannan mutanen kirki da suke ban kaza sai su zama suna kan kun zo ne so da ka ba yadda za a yi da mutanen kirki da mutanen banza su zama ɗaya Allah ya raba su sai malam al-kufri sai ce fal khabithu la yusawi at-tayyiba lalatacce ba zai yi daidai da mai kyau ba miqdaran a auna inda za a auna su ba za su zama ɗaya ba wala infaqan haka nan wajen badawa da badawa za a yi ba zai zama da wanda zai ɗauki kuɗi ya ba kuɗi da wanda zai ɗibo jasa ya baka ɗaya suke sai ka an ka ce duk kyauta suka maka kuma kila da ale da aka zuba wancan ya ɗibo jasa sai ya baka wulakanci yake son ya maka ko cutar da kai yake son yi wanda kuma ya ɗauko wani abu mai amfani ko kuɗi ko makamancinsa ya baka kan yi yake ya baka ko? Mun gani. wala makanin wala dahaba haka nan ma a matsayin su ba za su zama ɗaya ba a wuri ba za su zama ɗaya ba haka ma su ba za ta zama ɗaya ba fasayyibu ya kudu fi hatal yamini kullum abu mai kyau shine ke bangaren dama kun ga ai hatta yan aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ashabul maimana wa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amati ashabul yamini ma ashabul yamin ashabul shimali ma ashabul shimal amma man utiya kitabahu bi yamini wa amma man utiya kitabahu bi dama dama lafazin al-yamin daga al-yumnu ne al-yumnu al-baraka al-baraka kenan shine ai shafi yake cewa wa sammaytu hafizzal amani tayammunan tayammunan ai na kira littafi na abin da nazmu shatibiyya hizbul amani wa wajhu tahani tayammunan saboda neman albarka shine albarka alyami shi ko ashimal fa kaga ashimal gefe abu mai shi'umci kenan yasa abubuwan da alheri da aka ce a yi su da dama abubuwan da suka zama kishiyarsu kuma sai aka ce a yi da hagu abubuwan da suka kasa ba za ka iya ce kirki ba ne ba za ka iya sa ta a ko'ina ba sai aka yi sabani kansu yanzu asuwaki wasu malamai suka ce sai suka kalli yin asuwaki sai suka ce ai tsafta ce tsafta ne yin sai suka ce da dama ake yi wasu kuma suka ce kazanta kake gogewa a bakinka tunda kazanta kake ya kama da yin tsarki da aka ce a yi da hagu to da ka asuwaki da hagu za a yi alimamun sai ya ce wanda kai kai dai in kai asuwaki da dama kai daidai in kai asuwaki da hagu kai dai so dai sai aka yi saɓani kan zobe da dama da hagu wanne ne bai san a masa ado hannun dama na san ado hagu ma na san ado sai malamai su yi saɓani a kansa dama za a samu hagu duk wanda ka sa kayi daidai in ka sa zobe a dama kayi daidai in ka sa a hagu kayi daidai za ka ɗaura agogo aikinsa duba duba lokaci yana da alaƙa da tsarki ko kuma wani abu ka ga dama ka sa agogonka a hannun dama ka ga dama ka sa hannunka a agogonka a hannun hagu duk wanda ka sa ba kai daidai kun gani yin waɗannan suna da abubuwan da suke tsakiya su katanga suke hau ba su tsallaka can ba ba su tsallako nan ba to sai aka basu a katanga su aka rufe zuci su zauna a katanga su in ka ga dama ka ja su kai can da su ka ga dama ka jawo su to da ka ba za su wal khabithu ya'khudhu jihata shimal lalataccen abu kuma kullum bangaren hagu yake ai wa tayyibu fil jannati a lahira in aka je abu mai kyau aljanna zai tabbata mutanen kirki su aljanna wal khabithu sannan lalataccen abu makomarsa kuma wuta hada bayyin malam qurtubi rahmatullahi alayhi to na fili yake to da ka kun la yastawi al khabith yi tayyib wa da ajabaka kathratu al khabith ka ce musu abu mai kyau lalatacce da mai kyau ba za su zama ɗaya ba ko da wannan barakin ya burge ka ya tsorata ka ya ɗau maka hankali ka gan shi ya cika maka ido to kyale shi ba yi da wani amfani الإمام الثعالبي رحمة الله عليه أشم تفسير الجواهر البتان يتشي والخبث هو الفساد الباطن إذا ya ce ma أبو خبيث shine abin da ya kasance lalatacce amma kuma lalatarsa ba ta fito fili ba fil ashiya'i a cikin abubuwa hatta yuzanna bihi salamu wa bi khilafi dalik har wasu waɗanda ba sa kallon abubuwa da zurfin tunani sai su abu mai kyau idan balarabe ya ce ma abu hadis wa yana nufin ka ne yanzu a kalli fadin Allah sama da yace ulwanu tahimi khabir kudin boka sai aka ce masa khabir ai za a ga ya mota za a ga ya gina gida in bokayen zamani ko da abokan daji an san shi a daji da walkinsa sai dai a bi shi can wanda ya ga dama a bi shi can amma yanzu abin ne suke su gina manya-manyan gidaje kuma kila sun ga fito ba a ce musu a kara makalla har ma ce musu wai ake alabiya ko alabiya su da mai uku ko me su kai da Allah zai biya su uku sai dai biya su da shari Allah na iya biyan su da shari amma ya biya su da wai alabiya to kaga ire-iren waɗannan sai ana ganin ai kudin su kamar yana da amfani a fili ya ni su ce khalifun sannan kabuwa in ta kabuwancinta ai ita ma za ta samu wani abu to sai an su mai ce hadithun saboda wasu suna ganin akwai amfani sannan mai samanul kan kudin kare a ce da kare a ci kudin ai akwai amfani a idan wasu ko to sai an su mai ce shi ma hadithun hadithun lalatacce to shi na sa'alabi ya ce abinda ake ce ma alhabib abinda a cikin ce ne amma a fili yakan dau hankalin marasa hankali zata cewa mai amfani shi na ake masa alkhabith Allah ta'ala ce walau kasar kasratul khabith ko da yawan wannan abin lalatacci ya ba ka ya tsorata ka ya dau hankalinka yana nan a matsayin lalatacce yawansa ba zai sa shi ya zama da kirki ba duk abin da ya kasance mara kyau yana nan a matsayin mara kyansa ba zai yi amfani ba ba yadda za ka kaci ruwan fata ka ce za ka yi tarki da shi ba zai yi ba komin yawan shi ba zai yi ba al-imam at-tabari yace fala tujibannaka min kasrati man ya'ti Allah kada yawan masu saban Allah ya baka sha'awa fa yumhilahu kaga Allah na musu jinkiri wala yu'ajiluhu bil uqubati Allah bai musu gaggawar azaba ba fa innal uqubata salihata lallai sakamako na gari li ahli ta'ati Allah indahu wallahi sakamako mai kyau yana tabbata ne ga masu ma'alla a wurin Allah kada ka ga ana ta saba ma Allah Allah madaukakin yana ta musu imhani ka'idan malamai suka ce Allahu yumhil wala yuhmil Allah yana jinkiri amma ba sakaci yake kaga Allah ta'ala ya kyala wani mai saban Allah yana tai yana tai ba Allah na buɗe da masa kafiri duk kasashen kafirci don ana magana kasashen da suka fi lafiya ne a cikin kasar kafirai ko in ba a da lafiya can za a je wajen su ba ba Allah mana mutum yana musu kiwa ragon layyan kada ya burge ka kada kai sha'awar rayuwar da suke suna saba ma Allah Allah na ƙara musu arziki kai kuma da kake bin Allah Allah na jarrabar ka kada ka ɗauka cewa wannan jarabawar da Allah madaukakin sarki yake maka saboda kai ma baka zama mutumin banza ba shi kuma wancan mutumin banzan karkata ta abinda Allah ke masa na ƙara masa arziki Allah yana son shi ne Allah yana ƙara masa arzikin ne saboda me saboda ya ƙara harzuka ya ƙara girma har zuwa ranar da Allah ke kama shi annabi sama ya ce inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lan yuflitahu ثم تلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid me ce kada zalunci mai zalunci ya burge ka ya tsorata taka. Allah baya ya kyale shi bane Allah yana masa kiwon ragon layyani haske idan ya kama shi dan ya da ba zai iya kuce ba sai Allah ya karanta wannan aya haka Ubangijinka yake kama wata alƙarya mutanenta, alhali mutanen suna azzalimai tabbas kamun Allah mai tsanani ne kuma kamun Allah mai raɗaɗi Sau to da kai yawan sabon Allah da yawan masu kai ya tsorata yanzu za a shiga idan kwallon jiya ake amma cika ake wata rana har tikiti ne ake ce masa ko fa ko da ya kare kaga mutum yana dan Allah dan Allah a bashi shiga ana ah, babu yau gidan dambe ya je ya ga wani katon banza ya ɗauki wani katon banza ya kada shi kawai abin da zai kalla ke sai a ce sai tikiti ka gana cewa tikiti ya gane. bukin ake bukin ake kulob inda ake zuwa a saba ma Allah a raye-raye biya ake amma masallaci ɗakin Allah inda ake ambatan Allah ai karanta Qur'ani ba a biya da kuɗi ake ba haka na ake shiga kyauta kuma lada za a samu amma mutane za mu ga su ba su cika كتبت النار بالشهوات كتبت الجنة بالمكاره kullum aljanna abin da rai bai aka lullube ta shi aljannar Allah wata bakan leda ce aka zuba zinariya a kan dame sannan ko bayan bakan leda ce sai aka ɗigo bayan gida da aka shafa mata to da kawawa idan ya zo kawai ce take sauri ya wuce ko ta amma wuta wuta bayan gida ne a cikin leda aka lullube ila ka dan fesa turare a sama to da kawawa idan ya zo sai yi wannan kanshin sai kanshin ya ja shi sai dau ledar har ma bai san wata sige ne sai ya ruga ke gidan shi ranar buɗe leda a ga sakamako ranar lahira kowa zai buɗe tashi mutumin kirki zai buɗe ya ga zinariya a duniya ana ganin masa cewa ya ɗau leda baka ne bayan gida Tuhun banza zai buɗe ledarsa wadda aka lullube ta da ƙanshi amma yana buɗewa bayan gida zai gani kila ma garwa shi wuta ne ba bayan gida Na shi ne al shaukani rahmatullahi alaihi sai ya ce wal muradu nafyu istiwa abinda ake nufi a wannan kun la yastawi al wa Allah yana kora ba za ka taba zama daidai ne? fi kulli al a kowane yanayi abun banza ba zai zama daidai da abu kirki ba walau fi hali kauni al-khabith mu'jiban lir-ra'i li kathrati allati ko da a lokacin da ya kasance wannan abun banzan yana da yawa Kai yana ɗaukar hankalin mai yi mai kallo kaza tashi yafi yawa to ba shi ke da yawa ba shi bane mai amfani فإن هذه الكثرة مع الخبيث في حكم العدم domin wannan yawa a hukuncin abun banza kaman ba abun ne. kafirai da suke tsoro a duniya suke ganin suke da karfi su ne ake cin su super power yi abin da suka ga dama su shugaban ƙasar da aka naɗa na wata kasa dole ne su zai fara mawaya cewa ya ci zaɓe so tari ba fa suke kiransu ba sai a tumin nan su za su kira su cewa sun ci zaɓe to daga nan sai ci to ka san dai manufofin mu suna nan suna nan a mu muna da manufa ta da ta tabbas amma ba mu da aboki na tabbas to daga kana iya zama abokin mai gobe ka zama mai in ka saba wa manufar mu sannan ƙasar farko da zai fara kai ziyara cikin waɗannan kasashen. sai a ba shi sharuɗa a ba shi dokoki in kana son ka dawwama ga abin da za ka mana in ko ba ka son ka dawwama to ka saba ka gani ko duk wannan tsoron da suke takama da shi alhadis ne kuma an yi waɗanda suka fi su al'ayyamu duwal kwanaki juyawa suke akwai lokacin da za a zo amerika ba ita bace ba ta cikin manyan ƙasashe buku rubuta wannan akwai lokacin ko mu gani ko ayan mu su gani domin da ba shekarun ta nawa gabaki da a duniya amerika ai ba ta cikin tsoron kasashe china ta dade ingila ta dade faransa ta dade in muna karanta tarihi mutunci muna ganin muna ganin asiri ah, hadisin ƙarya da aka ce ulul ilmi walau bisini shekarun shi nawa da kirkiro shi ku nemi ilimi ko da a china ne ai hadisin ƙarya ne ko to tun yaushe aka kirkiro shi kaga yana nuna maka china da daddiyar ƙasa ce ingila tsohuwar ƙasa ce muna karanta tarihin musulunci muna ganin injaltara injaltara injaltara injaltara almanya manyan littafan tarihin musulunci balle faransa faransa tsohuwar ƙasa da akwai lokacin da za a zo ba su wasu kuma ƙasashen ne Allah maɗaukacin sarki ya ɗago da su da izininsa al'iznul kauni izininsa na ganin dama wannan shi so da kai ya tsorata ka anna khabata shay'i yuqilu fa'idatahu domin lalacewar abu na bata fa'idarsa in aka siffanta abu aka ce fatacce ne to bai da fa'ida ka bashi wa yamhaqu barakatahu sannan kuma yana lalata albarkar abu wa yadhabu bi manfa'atihi sannan yana tafiyar da amfanin wannan ya Allah ta'ala ya ce fattaqullaha ku yi takawa ku tsoron Allah ya ulil albab ya kuma abuta kwakwale la'allakum tuflihuna in kuka yi haka za ku samu babban rabo al-albab ne na al-lubbu al-lubbu kwakwalwa al kwakwalwa hankali mai aiki wadda take sa ka gane abu mai kyau ta sa ka gane abun da ba shi da shi sa Allah ta'ala ya kwace hankali ga kafirai kafirai ba su da hankali ba su da hankali hankali kala biyu akwai abin da malamai suke ce masa al-aqlu al-ghalizi akwai al'aqlu al-iqtisabi al'aqlu garizi hankali na ka gane kaga hankali ai ai ai ai ai duk rashin hankalin mutum ba zai zo ka taba ganin mahaukaci na cin abinci da ya zo zai sa a baki sai za a kai ka taba gani ba ka taba gani ba ko zai sa abinci a baki da cokali yake ci sai za a kirjin shi abincin yake wucewa kawai yayi haka nan me wai baki sannan dabba tana gane mai santa tana gane mai kinta ko wanda al'aqlu da rini ne duk wani abin halitta Allah ya bashi amma akwai al'aqlu liqtisabi shine Allah ya kwace shi daga marasa daga marasa imani ba shi da shi al-imam as-sa'alabi yace tanbihun ala luzumi at-tayyib da Allah ya ce fattakullaha ku ji tsoron Allah ya kuli albabi ya kuma abota kwakwale la'annakum tuflihun ana fatan ku samu babbar rabo ko Allah yana fadakar da mu ne ala luzumi tsayyibi akan cewa kullum mu nizinci abu mai kyau fil mu'taqad wal amal a aqida aqida ka ta zama mai kyau aqida ka ta zama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'una da tabi'ut tabi'i a babun uluhiyya a babun Da a babun asma'u da sifat ka zama aqidarka ta ahlus sunnati wal jamaa ba ka da kwashe kwashe wal amal haka nan a aiki aikin ka ma ya zama haka dabi'unka mu'amalarka da mutane ibadarka ta zama duka ta magabata na kwarai wa khussa ulul albab bizikr an keɓe ma'abota ƙwaƙwale da ambato bato anan aka ce ya ulil albabi لأنهم المتقدمون في ميز هذه الأصول domin su ne gaba gaba wajen waɗannan abubuwa idan ba ka da hankali ba za ka gane abdayyu da alkhabiru hankali shi ya sa malamai suke cewa al'aqlu madaru taklif hankali da shi Allah ke dora maka shi yasa mahaukaci ba a magana da shi a shari'a a magana da shi a shari'a yaro dan karami ba bai bacci bai da hankali bai san abin da yake ba an dauke masa shari'a ba yi shari'a kan al'aqlu madaru tafi walladina la yanbaghi lahum ihmaluha ma albabihim wa idraki wanda an sani su masu hankalin nan ba zai iya yiwuwa wurgi da abu mai amfani ba in wannan hankalin nasu na nan kuma suna rizgar al'amurra Allah ka sa mu cikin waɗanda ka zaɓe su a matsayin masu hankali irin hankalin da kake so domin a duniya a yau akwai waɗanda ake nuna ta ake cewa su ne masu hankali wasu kuma su ne marasa hankali alhali kuma waɗancan masu hankalin su ne mahaukata su kuma waɗanda ake nuna ba su da hankalin su kuma su ne masu shi haka duniya ta koma yau duniya ba ta da ma'aunin adalci ba a awo ba a awo da adalci haka ake yanzu misali da za a zo a yi lissafi a ce a rubuta jahilan gari wanda bai taɓa firamare ba ko ana ramma ne ya haddace alƙur'ani yana karanta ƙur'ani da baya da baya wani daga cikin unguwa zai fara da turanci aka rubuta aka ce a rubuta illiterate illiterate na unguwa to shi za a fara rubuta. saboda bai iya abcd wannan ma'auni ne na adalci a wajen Allah duk wanda bai san addini ba shine jahili ko shine shugaban professor duniya gabaki daya sunan shi jahili in bai san Allah ba in bai san addini ba shine jahi amma a ma'aunin musulunci wanda bai san abcd ba ba jahili ba ne sai dai ka ce masa ya jahilci turanci ke kenan na adalci ya jahilci turanci bai san turanci ba amma a wajen Allah ba jahili ba ne a wajen Allah ma nabi ne ya san littafin Allah to kuma yau sai duniya ta juye ma'aunin ta ya juye ba adalci ake ba zalunci ake Allah ka ba mu adalci Allah ka ba mu hankali mai adalci Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasukum wa in tas'alu anha وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم yanzu Allah ta'ala zai kawo mu za mu koma wata makaranta ta musamman tambaya ma sai an koya mana ya da tambaya ake sani wanda baya tambaya ba zai sani ba shi yasa daga cikin su daga cikin tuwa da ake samun ilimi da su akwai as-su'al tambaya sai kai tambaya wani malami da ya lissafa abubuwa guda shida ya ce da su ake samun ilimi ya ce akwai as-su'al tambaya dole sai kana tambaya in baka tambaya ba za ka yi sannan da aka kasa matakan waɗanda ya kamata ka kasance tare da su guda guda aka ce ka zama na biyar fatahlika a cikin magana ta ilimi aka ce ka kasance ɗayan hudu ka kasance na biyar din kun aliman fa in lam tastabi fa muta'alliman fa in lam tastabi fa mustami'an fa in lam tastabi fa ta'ila wala takun khamisan fa tahlika ba hadisi bane amma magana ce mai hikima ka zama ɗayan hudu ko ka zama malami mai karanta suwa ya sani shi ake zuwa a matambaya shi yake karantarwa in baka samu dama ba to yi kokari ka zama dalibin ilimi buɗe littafin ka kullum ka je a karanta maka shine dalibi idan baka zama haka ba kun mustami'an a karika lizumta majalisin ilimin inda ake zama duk inda ake karatu ko da karatun ya fi karfin kwakwalwarka ko ma gefe ka tallafinta in an faɗi goma yi ƙoƙari ka tarki ɗaya ko ka tarki rabin ɗaya za ka zama za ka fahimci addini wata Auta ilan in baka zama haka ba yi tambaya da abin da ka yi yi tambaya kan ka zama na biyar sai ka zama halakakke waye na biyar ba malami ba ba ɗalibi ba ba mai saurare ba ba kuma wa ba mai tambaya ba kun ga tambaya na ci sai Allah ta'ala zai karantar da mu yadda ake tambaya da ladubbanta yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka gaskata Allah kuka gaskata ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam la tas'alu an ashiya'a kan ku tambaya game da wasu abubuwa in tubda lakum abubuwan da idan aka bayyana muku su ta sukun za su bata muku rai ba za su zama muku masu daɗi ba wa in tas'alu anha in kuma kuka yi tambaya kansu kila yunazzalu alqur'anu a daidai lokacin da ake saukar da alqur'ani tubda muku bayanin wallahu ghafurun halim Allah madaukakin sarki mai gafara ne halimun kuma Allah ta'ala mai haƙuri wannan ayar yadda muka fassara ta akwai ƴan uwanta tare suke amma mu fassara wannan guda Allah ta'ala yana mana bayani akan haramta wasu tambayoyi akwai tambayoyin da babu ladabi a cikin an hana a yi su ba su haifar da ilimi in kai yi suna nuna kai jahili akwai tambayoyin da suke nuna jahilci kuma suke nuna kin gaskiyar mutum akwai tambayar da ke nuna cewa da ka ji mutum na yin ta to ba gaskiya yake so ba mutum waɗannan tambayoyin Allah ta'ala ya hana mu yin su al-imamu sa'alabi rahmatullahi alayhi yake cewa ikhtalafa ruwat fi sababiha malamai da suke riwayar hadisi sun yi sabani akan me dalilin saukar da wannan aya min al الروايات a zahiri da riwayoyin da suka zo anna rasulullah sallama alahat alaihi al'arab wal yuhalu bi anwanin min as-su'alat wasu 'yan ƙauye da jahilai suka matsa ma annabi sama da tambayoyi hasba ma huwa ma'lumun fi riwayati da gudan abin da aka gani a cikin riwayoyi فزجرهم الله تعالى عن ذلك بهذه daka في tsawa لا يدخل مستعوى waɗannan إن da suke yi Allah ya saukar da wannan aya abin da al-Imam Sa'alabi yake kenan al-Imam Tabari yace zukira an ambata anna hadhihi al-ayata cewa wannan ayar ya yi ladina amur la tas'alu an ashiya'a unzilat ala rasulillah sallama an saukar da ita ce ga annabi sallallahu alaihi wa sallam bi sababi mata'ila saboda wasu tambayoyi kana yas'alu ha iyyahu aqwamun wanda wasu mutane suke masa imtihanan lahu ahyana wani zubin kan zo ne domin su gwada annabi salama kamar yin wanda ya gudawa suke sai su zo su tambayi annabi salama sun yi mijin su je ku tambaye shi in utitum hada fa khuduhu wa in lam tutawu ba'dahu je ku gwada annabi salama je ku gwada Muhammadu, ku gani sun ya ba ku yin waɗannan ga tambayoyin ga amsoshin kamar tambaya da da da da da da da da da da da da da da da da ga da da da da da ake da da in ya ba ku to eh in ba haka ba to kai yaki ba annabin Allah ba in waɗannan tambayoyin imtihanan wa واستهزاء ahyana wani zubin kuma sukan zo su tambayoyi ne don kirki kawai ya ba da amsa ayi da dariya fa yaqulu kulu lahu ba'dhum kawai wani ana zaune sai zo sai ce mana bi wane ne babana ni ka zo kana tambaya ni wane ne babanka sai kaga kaga akwai nauyi da izgili a a ana a'lamu bihi am an ni na fi ka sanin baban ko kai fi sanin babanka man abi waye babana wa yaqulu lahu ba'dhum idza dallat naqatuhu wani kuma sai ya raƙo abin nan taguwarsa sai ta bata sai ya zo sai ta aina naƙati ya manzan Allah ina ina taguwa ta taguwa shi ta bata amma ya zo yana tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina take manzan kuma dan sanda ne ko dan sanda sai daga kawo masa kace motar ka ta fata ko mashin ɗinka ya fata amma ba za ka zo ka ce mishi ina ina mashin ɗinka ba kenan kana ta dan sanda ne maka sata irin waɗannan tambayoyin faqala lahum ta'ala dhikru sai Allah wanda ambatan sai ya dauka ya ce musu la tas'alu an ashiya'a min zalik kafur ga irin waɗannan tambayoyin kamar alati abdullahi ibn hudafa iyyahu man abu an wani sahabi shi ba munafiki bane ba ba yahudi bane amma ya zo ya tambayi manzo sama ya ce ma manzo sama waye babana ya tambayi ba annabi sallama ya rasulullahi man abi manzo sama ya ce abuka hudafa babanka su hudafa ne to daga Allah ta'ala ya saukar da wannan aya domin a koya mana yadda za mu rika tambaya tabbas wannan inda za mu kai ƙarshen ramadan muna bayani akan muhimmancin tambaya da kuma yadda magabata suke ba ta mahimmanci da kuma ladubbanta ina tabbatar muku ba za mu iya gama ba sai dai mu yi abin da za mu yi sai dai mu yi abin da za mu yi saboda Allah ya ganar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana fahimta a cikin addini Allah madaukakin sarki ya albarka a cikin rayuwarmu an ce akwai neman taimakon kwamitin masallaci kamar yadda aka saba yi bayan kwana duk biyu da haka kowa sai ba da mutuwarsa Allah madaukakin ya saka da alkhairi akwai tambaya suna da sauran yan mutuka Malam yanzu idan mace mai ciki ta sha azumi bayan sallah ta gaba za ta iya azumi ba, to malam za ta iya ciyarwa menene ya sa ba za ta iya azumin ba? ai ba za a ba da abin sha ba sai an bude me yasa ba za ta iya azumin ba wanda aka san ba zai iya yin azumi ba kuma an cire masa ba sai ya rama ba ya ciyar shi ne tsoho duk da ba zai iya azumi ba a shaikul harif malamai ba su ce masa a shaikul ishu sai sun ba shi ba ta ce alharif tsohon da ya riga ya rage tsaki ba ya iya komai wannan ba zai iya azumi ba kuma yaushe zai rama in ya mutu in ya mutu sai rama kaga ba zai iya rama ba saboda aka abin da aka dora masa shine kullum idan yamma ta yi sai ya ciyar ya ciyar da miskini daya malamai suka ce in ya gaza ciyarwan ba. to Allah ya sauƙaƙe masa gabaki ne ba azumi ba ciyarwa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai tura ma wani rai sai da zai iya Allah baya tura ma rai sai abin da shi sannan bayan shi mara lafiya wanda rashin lafiyarsa rashin lafiya ne mutumi ne al muslim shine wanda ciwon sa fitir yana da ulcer chronic likita ya tabbatar masa cewa sai dai a yi ta shan magani amma waraka tukunan ilimi bai kawo a gano ba dan ba za a ce ba za a warke shi ba ciwon da ba a warke ba sai mutuwa amma dai likitoci ba su gano maganin shi ba da zai warke shi ne. shi ma kullum idan ya yi azumi idan aka yi azumi aka sha ruwa shi ba zai iya yi ba sai ya ciya na buga misali da mai walta haka dukkan wani mai ciwon da ba zai iya azumi ba kuma an tabbatar shi ma yana ciki na uku shi ne matar da kullum duk shekara haihuwa take ta shayar ta haihu ta shayar ko da yaushe ba ranar da take hutawa kuma wannan cikin yana walhalar da ita domin akwai mai cikin da ita sai daga abincin ma bai dame ta ba so daga ba kowace mai ciki ake magana kanta ba ba kuma kowace mai shayarwa ake magana kanta ba ana magana da mai shayarwa mai haihuwar da kullum cikin haihuwa take in na ce kullum ina nufin duk har shekara tana haihuwa ta shayar sannan kuma tana shan wahala a cikin tana shan wahala a shayarwa ita ma malamai suka ce ba sai ta yi azumi ba sai ta rika ciyarwa kullum amma mai cikin da haihuwar giwa take in ta haihu sai ta shekara uku ma bata sake haihuwa ba. ko kuma tana da cikin amma ba ta shan wahala ta aje azumi kuma ta rama in ta kuma za ta yi azumin ta ta yi azumin ta an ba ta dama to daga ita ramuwa ce asali fata wadda ake badawa ta cewa asali cikiyar fatawa ce ta sahabbai guda biyu sauran sahabbai da yawa sun saba musu jumhurin malamai sun tafi mai ciki da mai shayarwa za ta rama azumi amma ibnu abbas da ibnu umar radiyallahu anhuma suna suke bada fatawar cewa ta ciyar amma sauran sahabbai sun san duka in ka ba kai ƙarya ba fahimtar su ita ce mai ciki da mai shayarwa za su yi azumi kuma za su rama mun gane mu daina ɗauko abin da yake shafi ka dora shi akan abin da shi ne mafi yawancin malamai suka tafi akan sa har kuma idan ka saba ma abin da waɗannan malaman guda biyu kila suka saba sai a ɗauka kai ne ka zo da sabon ba ko kuma kai ne ba kan daidai ba waccan fahimta ita ce daidai mai ciki da mai shayarwa za su aje azumi in za su sha wahala amma za su rama amma in cikinsu da goyonsu da suke yi kullum ne ba lokaci ko da yaushe haihuwa suke yi yaushe za su rama sai sun gama haihuwar kaga zai musu wahala waɗannan sai a ba su fatawa a keɓe wannan shine malaman mu na usul suke ce masa mura'atul shila in za ka ba da fatawa sai ka lura da waye ake ba fatawa mutane biyu za su iya zuwa su yi abu duk matsalar su ta ce amma hukuncin sai saba fatawar su ta saba mun gane a ji Allah ya ƙara ganar da malam ina son a faɗa mun cikakken sunan al-imam ibnu jarir al-tabari sunansa muhammad abu ja'far al-kunyat abu ja'far al-kunyat sakina sunansa muhammad ibnu jarir ibnu jarir al-tabari amma jarir din ma kakansa ne amma ya fi shahara da shi amma sunansa muhammad in kana neman tarihin sa akwai tarihin sa cikin tarihin bagdad na al-imam al-khatib al tarihin bagdad na al-imam al-khatib akwai tarihin sa a cikin siyar alamin nubala akwai tarihin sa a cikin tarihin islam na az-zahabi sai ka duba za ka tare da kaɗan daga cikin tarihin sa da kuma kaɗan daga cikin littafan da ya wallafa to tarihin sa dai na da tsawo amma ba mu baka wani abu mai ban sha'awa a game da tarihin sa guda inda lokaci abu na farko shine lokacin da ya zo zai da tafsirin wannan tafsirin nasa a yanzu mujallabi goma sha biyar ne. Shi ne tafsirin farko da aka fara rubutawa a bankar wanda yake hannunmu haɗaɗɗen tafsiri babu kamar nan shi ne na farko lokacin da ya zo zai rubuta tafsirin nan nasa kafin tafsiri yana da tarihi sunansa tarihul umami wal mulk tarihi mai fara tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa zamanin Ƙarni na biyu ko ƙarni na uku shi kenan da ya zo zai rubuta tarihin sai ya tara ɗalibansa sai ya ce ku kawo ku zo in muku tali muku shifta in muku dictation na tarihin duniya tun daga annabi adamu har zuwa yau sai suka ce kaman takardu nawa za mu tanada fefa fefa wannan irin fefa su ta da kamar guda nawa za mu tanada sai ce ku tanadi fefofi takardu guda dubu ɗari uku guda dubu ɗari uku sai suka ce a a a za ka yafna fi bihi al'umr shi wannan rayuwa za ta kare ba mu gama komai ba al-imam jarir ibn jarir da sabri ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ta fi himam ya istirja'i ya salati ya sanar da Allah ya ce himomi sun mutu shine ya rubuta musu ya rubuta musu yana ya tsaya a sha a takardu dubu talatin takarda dubu talatin a rubuta tafsiri irin takaddun su na da sai tarihi kenan sai ya sake ce muku zo in rubuta muku muku shiftar tafsirin alqur'ani da girma shine jalibul bayan an tawili ayatul qur'an sai suka ce ala ga malam kamar takaddu nawa za mu tanada yace irin waɗancan takaddun na farko dubu ɗari suka sake cewa za ka yafna bihi al'umr sai za mu mutu ba mu gama ba yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma ta tilhimu ji malaman da ka ji malaman da to shine ibn jarir sannan daga cikin tarihin sa mai ban sha'awa da malamai suka bada yana cin al-mu'ammaru wanda Allah ya sa suka dade a duniya ya dade a duniya ya wajen shekaru yake da wani wata rana suna tafiya da almajiran matasa majiya ƙarfi ya ka zo wani katar rani yana tunanin ya za a yi da mala ga shi dai su suna jin su suna da ƙarfi su matasa ne katar rani ya za a yi da malam ɗaukar shi za a yi ya shi za a yi a'a wani zai kama hannu ne wani ya kama kafa ya za a yi can kawai kafin su waiga kafin su gama shirye-shiryen shawarar kawai sai aka gama na yanar na tafiyarsa kawai ya tsallaka rayu yana tsoho gab da zira da kyan wasu su fada a jawo su su fada duk matasan banza suka kasa da kyar suka taho sai da aka tsallaka suka ci alaga su malam wannan me ya wannan abu sai ya ce bari mu ba ku labari ba alfahari zan muku ba tilka a'dha'un hafizna halillahi fi shababina fa hafiza halana fi mishyatina sai wannan nan gabobin da kuke ganin mun bauta ma Allah lokacin muna yara kana son kai kwarin ka ba Allah kana yaro ba ka tsufa shi kenan sai ka bauta ma yace mun tsare ma Allah su muna matasa sai Allah ya tsare mana su ga yanzu mun zama dattawa kun ji wannan saboda aka ka wasu abu da biyu daga ciki daga cikin littafan sa na faɗi biyu tarihul umami wal muluk mujalladi biyar ta sai tafsirin sa jami'u abin nan jami'u bayan an tawili ayil qur'an mujalladi goma sha biyar a wanda nake da shi sannan yana da yana da yana da littafin hadisi mujalladi biyu ya fara rubuta ba a taɓa irin wannan rubutu ba a zamanin ya fara ya rasu malamai suna cewa da ya gama rubuta wannan littafin ana da kila ya kai mujallabi wajen ɗari wani abu amma mujallabi biyu ya kuta hadisan da ke ci fata kwata ba su ɗari da wani abu sharhi yake da bayanin hadisa da wasu kuma tabai da ya kuta Allah ba ya gafarta masa yana da mazhabi na duk amma mazhabinsa ya mutu yana da mazhabi na fiqh yadda ake cewa Imam Malik mazhabun Malik mazhabun Shafi to shi ma yana da mazhabi na fiqh amma mazhabar ta mutu me yasa ta mutu saboda ba yi da almajiran da suka yada yadda suka kasa ɗauka shi ɗin nan to haka suka kasa yada fikirin shi almajiran malami su suke yada fiqh idan Allah ta'ala bai yi nufin malami a ji shi a duniya ba a can baya sai a sa almajiran su zama katalalu zama ba za ta iya yada wata fahimta ta shi ba shi kenan sai dai in ka karanta littafin yana da littafi yanzu kana son ka san mazhabin al-Imam Tabari sai dai ka karanta tafsirin a nan ne za ka ga yana kawo wasu matsaloli na fikir sai ka gane cewa a shi mazhabarsa ta saba ma wasu daga cikin malamai da suka gabata kwatan kwatansa Allah wasu tafi ya ƙara masa rahma Allah madaukakin sarki ya sa mai koyi da irin kun ji himma takadda shaji shaji eh, abin da dari hudu ɗari hudu kage yanzu mun ka lokaci za ka shiftar eh, abin nan goma shafi goma duk duwa za a baka da su kyauta in ka ba ɗalibai baiti baiti goma sha biyar su haddace sai su gudu baiti goma sha biyar ka su haddacewa suke wannan din lalacewa ce Allah mu yi ba mana gamsar ya ji kanmu Allah ka sa kada a ɗauki ilimi a cikin mu gaba ɗaya Allah ka sa ba ma cikin wannan lokacin Allah ka shirye da zuriyar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu ka kara mana alkhairi ka ba mu damuna mai amfani ka wadata mu da arziki na alkhairi ka ba waɗanda suke ba su da lafiya a cikin mu lafiya Akwai wata baiwa Allah sa ta addu'a a wurare da yawa ma an faɗa makwabciya ta ce yadda ‘ya'yanta takwas ta fita yau wajen kwana wajen sati biyu ba a san inda take ‘ya'yanta takwas da goyo a bayanta to da ka Allah kowa ya sa ta a cikin addu'a in ya sha ruwa mai azumi ana karban addu'a an yi sallah a roƙa mata Allah Allah da sarki ya bayyana ta Allah madaukakin sarki ya kyauta sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum